salamu alaikum ga wani labari 'yan mata ku saurare ni don Allah ki kalli wannan bidiyon haƙarke za ki gane amfanin maganan nan da nake gaya maki yana da matukar amfani wata yarinya ne take bleaching dan manta in ta je ta saya tana shashafawa to bata gane aibin bleaching ɗin ba sai da wani saurayi ya ganta yana son ta bayan kwana biyu a je gida aka yi maganan aure rumi rumi to matsalan bleaching da take yi bakin fuska ne take yi ba ta yi haoda can cikin jikinta ga baki ɗaya sai da aka yi aure washe gari ya waye sai ga amarya ta dawo gida me ya faru sai kuka take yi me ya faru sai kuka take yi can dai da babanta ya wanke ta da mari sai ta ce baba wallahi tallahi waya shi mai ne na shafawa na bilicin da nake yi shi ne ba na shafawa a jikina duka <laughs> shi ya ɗauka farin fata na ne shi ne ya sake ni saki uku to kun ga illan bleaching ki tsaya a halittar da Allah ya halicce ki kolon da Allah ya yi ki na black ki tsaya a haka ba dole sai kin je kin canza ba ki haƙuri kuma shi bleaching din nan da nan gaba akwai matsala akwai matsala yawara no condition is permanent ki tsaya a inda kike a kolon da Allah ya halicce ki Allah ya kiyaye Allah ya sa ku gane